jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri kamar ko da yaushe je ta ce na fi suke sa ba gabatar muku da shirye-shirye masu ilmantarwa tare da amfanin ku a yau a shiri na da ya gabata na yi magana akan yadda zaki wasu haɗe-haɗe da na baku uwar gida wanda zaki sha ya ƙara miki ni'imar da ke tattare da shi a jikinki kuma hanya ce mafi sauƙi a yau ma na zo miki da wata hanya sauƙaƙƙiya wanda zaki sha ya dawwame miki da ni'imarki tare da gamsar da mai gida da farko abin da zaki tanada zaki nemi gwandarki ta ɗaya zaki nemi abarbanki biyu zaki nemi kankananki uku zaki nemi zogale hudu zaki nemi citta biyar sannan kuma zaki nemi zuma za kuma ki nemi lemun tsami bakwai zan maimaita na ce za ki nemi kankananki za ki nemi abarba za ki nemi gwanda za ki nemi zogale za ki nemi citta za ki nemi lemun tsami sannan kuma za ki nemi zumanki duka wannan abubuwan guda bakwai da na lissafo miki duka za ki tsaftace su wanda ya kamata a tsaftace duka za ki tsaftace su a wannan cittan naki kin kankare mata baya yar daidai ki kankare mata baya ki yayyanka ta ki haɗa su duka a cikin mazubi nika wato blender amma banda abu biyu banda lemun tsami sannan kuma banda banda zuma duka biyar ɗin da zaki haɗa su guri ɗaya wanda ki zogalenki abarbanki kankananki tare kuma da cittan nan ki gyara ta ta kusa ta a cikin blender ki markaɗa ta ta nuku yadda kike so za ki kawo ki in kina bukata za ki tace za ki tace ruwan kin adana ruwanki a gefe sannan wannan zuman da na ce miki za ki ɗiba daidai yadda za ki sha a wannan lokacin in ƙaramin kwaf haka za ki ɗiba za ki sha za ki kawo zuman ki ki zuba a ciki sannan wannan lemun tsamin shi ma kin riga kin yanka shi kin cire ƙwallaye da ke ciki kin ɗan sa a cikin wannan abin ɗan tace shayin mu za ki sa ki ɗan matsa shi lemun tsamin ki ɗan ɗiga kaɗan a cikin wannan haɗin da kika yi ki sha a jikinki ke kanki a wannan shan da ke zaki ji daɗi saboda dai citta ma in ka sha citta a jikinka zaka ji yadda jikinka zai yi banda kuma wayannan kayan itatuwan da aka haɗa banda wannan zogalen kun riga kun san amfanin zogale a jikinmu da gurin mu da kuma da woman ni'imar mu mata in kika yi wannan haɗin insha Allah zai gamsar da mai gida kuma zai dawo miki da ni'imar ki a jikinki a koda yaushe da fatan za ku rinka yi irin wa'ina haɗe haɗe da nake kawo muku ƙanana ƙanana za ku ɗauki su ƙanana ƙanana amma ba ƙananan abu bane suna da mahimmanci a cikin jikinmu ni dai buri na a koda yaushe dan Allah ku rinka gwadawa za ku ga amfanin su da fatan za ku rinka gwadawa kuma ba za a yi ƙasa a gwiwa ba wurin yin comment akan wasu abubuwa kamar yadda na faɗa muku kuma idan kuna buƙatar wasu ƙarin bayani akwai comment section game yadda na gaya muku za ku iya ku rubutowa ku bayani ku tsokaci akan abin da kuke so ma a tattauna muku da fatan za ku tara a shiri na gaba don jin kuma da me kuma za mu shigo da shi a cikin zauren ku huta lafiya